Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna Abu Khadija na marubuciya Ramlat abdurrahman Manga wanda yake zuwa muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Fita yi daga ofishin shugaban ƙasa zuciyarsa kamar ta faɗo ƙasa. A yau yayi yi nadama ya fi so dubu akan kan wa ragat da ya yi don bai taɓa ɗaukar abin da suka yi zai ja mishi da na sani ba. Sake kiran daga da ya a wannan karan kiran ta shiga tana ɗauka ya ce, Wannan karan kin yi kaɗan ki cutar da wasu. Wallahi wani abu ya samu mahaifiyar Alish ba, to ki kiyaye abin da zai faru da ke shashasha kawai. Wallahi sai duniya ta san abin da kika aikata. Katse kiran yayi yana yana huci dole yau ya tafi Kano. Kallon ajiya Hilal ta yi sannan ta shiga neman Tero yana ɗaukar kiran ta ce kai Tero kar ku kashe ta ku bar ku dawo zan tura maka kuɗinka. Abin da ya faɗa mata ya sa ta zaman ‘yan bori wato dabas, ta baje a ƙasa ta da cewa na shiga uku moda. An sace uwar yarinyar nan. kasa na taka mun ɓarawo wallahi sai toro ba su kama ta ba. Yanzu yake faɗa min. Marmashi uwar ta saki sanan ta ɗauki apple a cikin bol ta gutsura tana kallon ‘yar cikin rashin damuwa ta ce, A duk inda za ka aikata wani abu to dole ka nemi shawarar magabata. kin je kun yi insamination baki faɗa ba. A fusace ta kan uwar kamar za ta bige ta ta ce 2 million dollars na yi asarar shi sabida cikin ba a jiki na yake ba. Ko kin manta cewa ni ni ɗin celebrity ce, kuskure kaɗan idan ne duniya ta san da cewa ba ni na ɗauko ba, ba ni na ɗauko ba zan iya rasa kariya ɗita. Wallahi wani ya kuma min magana akan kan ‘yata sai na kashe shahar lahira, wallahi kar ki tunanin. Don kina uwata babu abin da zai hana ni ɗirka miki harsashi. Tana ga faɗa haka ta juya za ta farfalan da da ashibiya suka haɗu wacce ta gama jin komi, murmushi dai sanan ta ce seleya dai da alamu ruwa na shirin karewa ɗan kada ne. Ba kowane mutum yake da sauƙin kashewa ba domin idan kai evil ne za ka samu wancan devil ne kinga kenan ba zai to rauhaniya. Tana ga faɗar haka ta bar falon. Majid ya tafi Kano cikin gaggawa don a yanzu ji yake yi. Ya ajiye komai na rayuwa ya ba zama duniya neman shi ba da ‘yarta. Ko da ya isa garin, ko da ya isa garin gaya malam ya faɗa mishi abin da ya faru tare da tambayar shi ina shi ba. Nan ya kankaro ƙarya ya gaya mishi cewa ai sabida gudun damuwa idan ta ji an sace innarta shine na ki zuwa da ita, amma idan aka sami innarta zan kawo ta. Jinjina kai malam ya dan ya gamsu da bayani da Majid ya mishi, da ƙyar ya bar gidan malam. A gurin motar gidan gwamnatin Kano aka kawo shi daga nesa ya hango da tana share kwalla. Yana isa gurin cikin kuka ta ce mishi ina aminiyata take. Kallanta ya cikin damuwa ya ce mu shiga daga ciki zan miki bayani. Shiga motar suka yi shiru ya kafin ya mata bayanin abin da ya faru da batan shi ba. Ihu ta saka mishi tare da cakume rigar shi tana kuka, ya rasa yadda zai yi da ita ƙarshe tsawa ya buga mata sannan ya ce ki kyale ni na ji da abin da ya same ni. Da soyayyar ƙawarki zan ji ko da batan da zan ji. don Allah ke min haƙuri sha Allah zan kawo miki ita da ƙyar ya shawo da ta shiru tare da fita daga motar tana kuka kwantar da kan shi yana ji kamar ya ɗiye ran shi ya huta wani mugun ƙaunar alishba da ƴarta ke yawo a jinin shi da ɓargon shi yawo yake lungu da saƙo na jikin shi yayin da zuciyar shi take azabtuwa da tashin hankali mara iyaka zama ne na zuba musu ido tun da aka ce yayansu yana hanya suke fushi Gyara zaman Khadija ne ina ba ta nono na ce, Ashina, me yasa ba kwa murnar zuwan yayanku? Kamar na ce mata don Allah ki mun kuka sai ga hawaye cikin sakaltacciyar murya wadda na lura da duk 'yan gidan haka suke magana kamar ka amsa kai musu gashin magana a sanyaye suke yin shi amma a ɗan shagwaɓe tauna leɓanta ta yi haka ma na ga sauran 'yan ɗakinsu suke magana sai an tauna baki ko kuma su lashe leɓen. Ta ce, Ya Abu Trump, masifaffe ne na bugawa a magazin. Gashi bai san kuskure ba, shi baya shiga harkar kowa kuma baya son kai mishi katsalandan ana shi. Sannan idan ka gan shi kar ka yarda ku haɗa ido sau biyu, yana da kyauta kamar bai san ciwon abu ba. Sannan ba damuwa shi ne idan ya fita da ke kika ɓata mishi rai ya bar ki a gurin ki dawo da kanki. Sannan gashi da masifar son cimar arewa A wannan ma idan baki iya kunun tsamiya ba ko na gyaɗa zai iya sanya ki a gaba ki shanye wanda kika lalata mishi. Hmm, idan ya dawo wannan barcin safen da miki yana miyake, yake, dan karatun Alkur'ani miki har sai shida da rabi yayi. sannan zai tura mu ɗakin motsa jiki har da shi akwai ranar da ya sa na haɗa mishi kofi na cika garin kofi ɗin ya ɗaci haka na shanye tas da mama ta ce mishi ai ba da gangan na yakan ba sai ya ce mata mama kyale su da sanin ta tai tunda tana iya tsayuwa da saurayi kofi ne zai gagare ta kin ji fa Idan yana gida ba mu isa kallo a falo ba sai ɗaki ko mu je study room. Shi yasa muke tausayawa Adda Zalja, dan sai ta fi kowa shan wuya. mutum da kullum fuskar shi a matsike kamar an zagi iyayen shi wallahi ban taba ganin bagon mutum irin ya abu trap ba tsoron shi ne ya kama ni tun ban gan shi ba yadda ƙannan shi suke kukan kar ya dawo saboda wahalar da yake ba su. ina kuma ni da nake yar cin arziki ashiniya da laila suka shigo a dami laila ta ce da gaske yaya trap na zuwa next week na tausaya wa waccan yar fitikar Mutum sai masifa ina ma da zai gyara halin shi wallahi zai samu shaida na gari amma kowa ya san shi da zabga tijara yanzu gwaggo naira ta kira sai adda yumna za ta zo tare da zulja Idan na ce na fahimci hirarsu na yi karya domin lokaci guda barci ya gaba da ni ban san fitarsu ba. Ban dashi ba sai da azarar suka shigo min da abincina. A hankali na sauka a gadon na nufi ban ɗaki ne wanka da alwala. Na fito kenan na ga Shafiq rungume da Khadija sauke idanuna na ƙasa saboda mun yi ido da shi. Take kunyar shi ta kama ni. Abin sallah na janyo a hankali na saka hijab ɗina na fara sallah. Yana rungume da ita har na idar. Tasowa ya zo gabana da ya ajiye min yarinyar kan cinyata yana murmushi. Ina son beb'i Kadi ita da ummanta. Sun kuya da kaina ne tare da rungume bebin ina jin sautin murmushinsa. Tsuke fuskata ne don ni yanzu ba na son wata ma'amala ta ɗanduwan namiji. Namiji ya cuce ni don an saba amfani da rauni na ana cutata. Ganin yadda na ɓata rai ne ya sa shi fita da sauri. Kwana biyu 'yan matan gidanmu suna bori kar yayansu ya zo. Yau da yamma muna kicin sai ga Ra'is da kaya a manyan jakuna kusan guda shida, banda na sandunan wasan shi. Sosai sa'ashin da suka shiga hankalinsu tunda suka ga haka kowacce ta tabbatar wa kanta zai dawo ne da gaske. Washe gari aka kawo masu aiki suka kafa masa gado a cikin ɗakin shi, don shi ba ɗin shi daban ne a gidan komi nashi daga Australia, kama daga gado, kushin da kuma kayan girki na zamani, musamman kofi mashin. Ganin mashin har tsalle a shiniya tai ta ce mun huta da masifa. Ina jibi zai zo gidan aka yi ta ƙyale-ƙyalen gidan. Ranar sun yi aiki ya sun gaji don an yi su snacks ne da taimakon Maman Laila. Suka gama komai. Washe gari aka ce sa'ad da Yumna suna hanya don haka tun asuba suka fara aiki. Ba su gama ba sai karfe biyu da rabi kowa ya shige ya wanka har da ni muka fito falo. Ra'is da Shafiq sun tafi ɗauko su airport. Kasancewar ciwo na bai warke bai sa ni ban cika zama a cikinsu ba sai a ɗaki. Yarinya kuwa amsar da suke yi ni kuma na wuce ɗaki na na kwanta. Ƙarfe biyar su Yumna suka iso tare da wata zuƙeƙiyar budurwa faratas kamar yaran gida. Ni ɗin ma fara ce amma ban gaisa haske ba, Dan su yanayin hasken su yalo ne ni kuma asalin kalar fata ta ja ce sai ga shi Khadija ita ma yanayin fata ta ta ɗauka. Ina son yarinya ta sosai. Hayaniyar ya sa ni fitowa falon duk suka ɗago kai. Mama Lala ta yi ciki Maman Laila cikin sakin fuska ta ce shi ba so mana ‘yan uwanki ne suka iso. Gani da suke min kallon kurilla ya sa ɗan tsorata da su na karaso a hankali na ce musu ku da zuwa ya hanya. Da ƙyar suka amsa min suna min kallon sama da ƙasa. Ummin bebi ummin bebi na zo ki zauna a kusa da ni. Cike da kunya na zame a kusa da kafar maman Laila ban san me yasa nake mugun ƙaunar matar ba. Dan har cikin jini da barkona nake jinta. Kukan Khadija ya dawo da ni daga duniya da na shige. Ajiye min yarinyar lailate a hankali na miƙe don har yanzu ba na iya ba ta nono a cikin mutane. Ɗakinmu na shiga ina barin gurin yumna ta ce wai ni kan ba gajiya da kwashe-kwashe ne? Garin kwaso mutane za ku ɗauko abin da zai dame mu fa. Kun ga ita kuma wannan mai zubin munafukai ɗin fa. Bata min ba wallahi ta cika kyau da yawa ni dai kar ku bar ya turab ya ganta don wallahi zan mata rashin mutunci in ji zaljal. Ɓata rai maman Laila ta cikin faɗa ta ce ai kuwa kuna da aiki don Alishba ba za ta bar gidan nan ba. Sannan ke zaljal da kike haukar ki ita ta yi kanta. Ba na son shirme kin sani sai yanzu za ki koma inda kika fito. Ki yi an ta Abida. Ta faɗa ta da ɗaukar jakarta ta nufi ɗakinsa ashina. karamin tsaki Yumna ta yi sannan ta ce anti amma ai da gaskiyarta ta yaya za ku ɗauko budurwa a barta a cikin gida tana yawo babu hijab sannan ma aure ta yi ne da take da ya kai yumna kina da matsala dan an taimake ta dalla ki yi min shiru idan ka manta ne ni zan tuna maka in ce garin taimakon da fafe na ɗaukar raƙi ba yarinyar tana zuwa ta so lalata mana zaman lafiya ƙarshe ta yi wa yatrab shari ya mata ciki bayan an warware matsalar ta aka sake taimakon wani mutum ya zo ya ƙulla wa fafe shari kuma koma menene ya wuce, wannan yarinyar ita ma taimako take nema kuma an mata. Babu amfanin tashin hankali dan baki san labarinta ba ne, shi yasa kike ihu, Inji Ra'is. Ai kuwa ta ko mishi akan lallai sai na bar gidan tunda ai sun min dole. Dole su min dole na fita na bar gidan. Abin da ya ja har mamanta ta yi magana ta ce idan ba kya son ganin ta ki haɗa kayan ki koma inda kika fito. Alishba ba ta da inda ya fi nan. Tun da mama ta faɗa ka, ba ta kuma magana ba ƙarshe watsewa aka yi a fada. Da daddare aka fito cin abinci don ni kam ina ɗaki ɗaki ake kawo min sai gashi ita da kanta ta kawo min. Tana shigowa ta kalle ni irin kallon wulaƙancin nan. Gaban gado na ta zo tare da binciko ni na faɗo ƙasa. Sannan ta kalli Khadija ta ce ɗago ɗago shegiyar ‘yarki kafin na haɗa ta da bango. Da sauri na ɗauki ‘yar na saɓa ta a kafaɗa jikina na rawa 'yar iska munafuka, har kin yi wayan da zaki wa mutane ƙarya? Wai insamination aka miki, annamimiya. Daga yau kar na ƙara ganin ki kin kwanta a gadon, karuwar banza. Kuma na ga kin fito mana da shegiyar 'yarki waje ki gani, sai na baki mamaki. Wai ke kin san Miss Ragad Hammani. Na ga ki a waje za ki gane baki da hankali, karuwa kawai. Watsa min abincin ta ya zube a gabaki ɗaya sannan ta kuma an taya min kashedi da kar na kuskura na faɗo wa kowa. Kar na kuskura na faɗa wa kowa in ba haka ba sai ta kira ragar ta zo. Rungume yarinyar nan ina kuka sosai tare da durƙushewa ina tattara abincin. Fita ta kafin ta fita ne ta cire kiɗin ɗaki na ta rufe ni ta waje. Wannan abincin da ta zubta na kwashe na ci ina kuka cikin kuka na fara magana. Kuskure ɗaya tak na fa. amma Ubangiji yake haɗa ni da azzalumai, ya Allah ka yafe min abin da ne ba don halina ba, ya Allah ka yafe kurakuraina, ya Allah duk ɗan da bai bi iyayen shi ba, ya Allah ka nesanta shi da rahamarka. Ya Allah duk ɗan da ya bi iyayen shi ya Allah ka kusanta shi da rahamarka. Allah na tuba ka yafe ni. Ina ta ki yafe ni saboda neman lafiyar kyau gani duniya tana wasan kura da ni. Ina ta na tuba na bi Allah na biki. Ki zo gare ni ko na ji sauki da sassaucin ukuba da nake ciki. Tun da na isha na kwanta da Khadija a ƙasa na ci gaba da kuka har barci ya gaba da ni. A falo kuwa Ɗauki hankalin kowa ta da hira suka manta da ni. Kasancewa ban fiye fita hira da dare ba shi yasa ba su damu ba. Shafiq da Ra'is suna ɗakin su don ana gama cin abinci suke tafiya ɗakin su. Washe gari da sanyin safiya ta zo ta watsa min ruwa ta kalli Khadija da na kwantar da ita a kan bargo ta ce kan uba da kuɗin ubanki aka sayi bargon da dan abu ka zanki jan bargon za ta ja na riƙe hannunta idanuna sun yi jazir na ce mata Zan bake ne a nan ne saboda mutanen da suka nuna min soyayyarsu, amma ba zan ɗauki wani abin da ba zan ɗauki wani abin ya samu Khadija a matsayin tsautsayi ko ƙaddara ba. In dai a kan gidanku ne kike shirin wulaƙanta min 'yata, zan bar shi yau. Na gode da kulawar da iyayenki suka bani. Na saki hannu da na ɗauki ta. Da hijab ɗina na ɗauki zani na goya ta sannan na saka kai na fito na barta da ciwon maganar da na mata. Ban san me yasa zan iya jure duk abin da aka min ba amma san ba na ƙaunar na ji kukan Khadija don har cikin jini na yake yawo. Kallon falon ne tare da share kwalla na fita da sauri ina tafiya kuka ne ya kwace min sosai ba don komai ba sai na tunanin ina zan shiga. Ke? A hankali na juya sanye yake da kayan motsa jiki na kamfanin Adidas. Dogo ne ka kaura da shi fari don har ya fi Shafiq da Ra'is kyau. Tsaki ya kawo da kanci kamar wanda aka sa shi magana dole ya ce gunwa kika zo. Haɗiye kukan da nake ne na buɗe baki zan yi magana. Shafiq ya iso da gudu irin ta motsa jiki ya ce shi ba. Ina za ki da safiyan na haka? Ai kuwa na fashe da kuka sosai. Jan jiki yana rawa kamar zan kifa sauri ya tare ni na faɗa jikin shi na juya kaina. Karɓar baby shafike daidai da isowar su Ra'is da sa Ashniya da Ashina, tare da Zaljal. Take fuskar ta ya jawur ganin ina kwance jikin abin ƙaunarta. Ai kuwa ta zo ta kalle shi. Ganin yadda na riƙe rigar shi numfashi na sauka da sauri da sauri ta ce, Ya Turab, baka san cewa karuwa bace ba, ai ga da ta haifa ta hanyar karuwanci. Ka san yaran talakawa da ake safara da su domin karuwanci a ƙasashen Tura. Ture ne na zube a ƙasa don kalmar da ta kira na karuwa. Ya tuna mishi da gyamban da ke ran shi na tsawon shekaru goma sha biyu ya tsani mace ballagaza. Tas! Shafiq ya tsinke ta da mari ya kai kafar shi ya kwashe ta sai da ta zube ita ma. Zai kuma dukanta da ya dakatar da shi tare da durkusawa a gabana ya ce, Lisha, ina za ki da safiyar nan tare da baby kadi ko baki ki san jikinki bai yi ƙwari da zaki fara yawo ba dan Allah ba ni yarinya ta ba zan baki ba sai kin faɗa min inda zaki da safiyar nan cike da bakin ciki na ce karuwanci ba ni yarinya ta na gode da taimakon da kuka min na zata ko masu rufa min asiri ne ashe masu bankaɗa min sirri na ne a karo na biyu da aka cutar da ni na gode amsai ne na juya zan fita don ko gabana bana gani Jefa ƙafata nake kawai duk inda ya sawwaka Waye ya bata miki rai, ‘yata? Da za guje mu bayan mun ɗauke ki ‘yar cikinmu, shi ne za watsa mana ƙasa? Aƙalla ko da wani ne cikinsu ya bata miki rai, za samu Mama Laila ko ku ki faɗa mata. Ita ta faɗa min shine ne ki guje mu? Ko da zaki tafi ya kamata ki yi sallama da mu idan har kin ɗauke ni uba, to kar ki kuma taka wani gun, ki dawo mu yi magana da ke, in Papa. Kuka ne ya kwace min ga na da ya min nauyi, haka na jiyo ina shashsheka har muka shiga cikin gida. Zaune da ni Ashna ta yi a kujerar san ba lura da babansu da yake shigowa ba ta ce, Karuwa, wato halin ya motsa shi ne don kin ga maza kike kwanciya a jikin yatrap, munafuka kin je gina Yau za ki bar min gidana tun da kina nan da halinki na wulaƙanci. Don rashin kunya har kina da bakin zagin wanda cewa karuwa bayan kin haifi yara mata biyu Yumna, kina da kirki kuwa? To kenan ke ce kika ci mata mutunci saboda rashin hankali kina da kanne maza da mata kina zagin ‘yar wasu, ƙanwar wasu da karuwa. Inda yake shiga ba na yake fita ba sai da ya mata tas har da mata gori akan cewa ai da take da bakin zagin. A ina take da bakin zagin wasu ai ita ma tana da nata ɓoyayyen sirrin ko ta manta ne. A nan na ga kuka da tashin hankali take ta bar falon ta koma ɗakin mamanta, inda ta shiga haɗa kayanta mamanta ma bata kyale ta ba. Ita ma sai da ta yi mata gori har da ce mata, ai ita shi ba nata ba ta da hankali. Ai ita shi ba nata ba ta da hankali da ilimi aka yi amfani da ita. Ke da naki ilimin da kina da har kika sai da kika gama jami'a kika ba wa namiji kanki. Ita kuma take jahila ta ce me? kana da abin zagi ba ka zagin wani. Ko trap da ya tsani kalmar bai san abin da kika aikata ba da ya sani. To ga har duniya ta tashi babu ruwan shi da ke. Kin samu hamma a hijo ya kwantar miki. Ya kwatar miki yancin ki shine bari ki manta da bayanki. Faɗa sosai yayi mata sannan ya ce na koma ɗakin maman Laila da zama. sai batun innata da ya tararrashi na dan ya sa a ɗauko ta sai dai ba su same ta ba kuma yana gudun ya faɗa min na shiga damuwa. A haka muka watsa ya falon na koma ɗakin Mama Laila. Na ci gaba da kuka sai da Mama Laila ta min faɗa na yi shiru. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.